A Najeriya dai a iya cewa hada-hadar neman mukamin siyasa ta kan kama musamman a jam'iyyun da suka fara sayar da takardun cikewa domin neman tsayawa takara. Wani abu da ya fara jan hankalin jama'a shine ganin 'ya'yan waɗanda suka saba riƙe marafin iko a can baya suna so su ma su shugabanci jama'a. Kamar yadda a jihar Jigawa Mustapha Sulalamido daga tsohon gwamnan jihar Sulalamido ya nemi tsayawa takarar gwamna. A jihar Sokoto kuma Sigira Taharu Bafarawa daga tsohon gwamna Taharu Bafarawa ya nemi tsayawa takarar yayin da a jihar zamfara mahadi aliyu gusau daga tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara a kan lamuran tsaro yana mai tsayawa takarar gwamnan jihar ta zamfara hakan ya sa wasu 'yan kasa na kallon lamarin tamkar ana so mayar da kujerar ta gwamna ta gado to sai dai sagir a tahar bafarawa da ya nemi tsayawa takarar gwamna a jihar sokoto ya ce ba haka abin yake ba ai shi constitution din najeriya ya riga tsara abubuwan nan bai hana kowa takara ba in ka cancanta wannan takara haka ce cewa jama'a suka ga cewa ya kamata in zo in takara har suka sau fom sun yi la'akari cewa constitution bai hana kowa ya takara ba kuma suna ganin cewa jinan alheri alheri zai ji abun nan lokacin da shi mahaifina ya yi gwamnan jihar sokoto mutane sun yaba abun da ya yi sun ga cewa ya shuka alheri har wasu suna cikin waɗanda suke ganin ya kamata a ce yanzu based on alherin da ya shuka wani jini nashi ya zo ya ci gaba da amma a siyasance ni haka wanda ya kawo ni cikin siyasa mai girma gwamna amir waziri tambuwal shi ya ɗauko mukamin honorable commissioner ya bani mai kula da muhalli har ne zama cewa mutane suka ƙara sani na. To a da bazarwa za ka yi rawa kina da ta mahaifinka ko ta mai girma gwamna? To mahi ba ka ɗebe shi mahi mahi ne. kuma mai girma gwamna shi ya bani wannan damar to ko me yan kasa za su ce akan wannan sunana shehu da gidada doka ta najeriya ko constitution na najeriya bai hana kowa shi hito shi takara ba amma ga yadda suka yi mulki su an mutane na farko waɗanda muka ga sun bar 'ya'yansu sun shigo su ko mulkin talakan najeriya a wannan abu bai dace ba suna son su mai da mulkin najeriya gado sunana kabiru malami magajin gina eh so bai zama hujja akan cewa babanka ya yi a ce baka yi muna tunanin cewa lalle hakika muna iya ganin shi na iya gadon mahaifi ne ko ko ya aikatar da abin da ma mahaifi ne bari wanda su isuwa gwamnatin ta gabata bata yarda wadda kuma ake cikin yanzu bata yarda ayyukan ba masharhanta na ganin cewa ana iya kallon wannan lamarin ta fuskoki da dama kamar fuskar doka da kuma cancanta barista ma'azu liman yabo na cikin masu wannan ra'ayin wayannan mutane in ma ɗiyan alhorma ne doka ta ba su dama idan kuma suna da ƙwarewa suna da tsoron Allah sun san hikimomin da za su hidda mu halin tsaro musamman to sai mu ba su wannan dama. Har wa yau akwai masu sun tsayawa takarar kujerar gwamna da dama da suka lafe suka ki bayyana aniyar su a fili abinda masana ke ta'allakawa ga siyasar Ubangida suna jiran amincewar uwayen gidansu ne wanda kuma ba zai kai Najeriya ga gaban da 'yan ƙasa ke muradi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.